Rabi Allah. Ke, ya kai na ji kaman garin bakuwa ne. Akwai mutane ta inda na biyo da kai ne ta wani layi ne na biyo da kai ba <laughs> ni ba ban san mugunta ba. Ya kai. Wai babu wai duk abin da za a gaya maka sai ka dinga cewa ana maka. Eh, ke, baba ya ne ji motsi yayi yawa. Ba wani mutumi ne. Ya ba da sadaka ne? Ke, kake cuce ni kawo. wai bai ba wai wai ba to mu da kuma da ba ba ah ke oh ba ba da kolera ba da Allah Allah to mu ce baba eh kai okay wai in je in kai kai Allah ya an samu mutanen arziki haka za ka kawai sadaka kawai suke bada bi sabi lillahi <laughs> ke ke ladi yi sauri ki kawo mana mu samu na ce bare ki san an ce an zo wannan abubuwan sai hankali <laughs> ke ladi kai ke ladi A baban na fi son ka mai fada eh? wai sai na bi shi cikin gangwanci. Wai, ina yake? Ta ina kuke? Ina bangare yake? Eh? Ina yake? Ah, na ba dubu kun cikin gida ne. Eh? Dubu kun ne. Mu zo mu make ka. Kai, ina yake? Ni ta mun ya ta mun ya wai sai na bi shi cikin gangwancin nan. Ina kuke? Baba dubu kun ce tana gida. Ina kuke? Dubu kun? Kai ina kuke? Muna can. Ina? Mun yi gaba. baba ya biyo ni cikin gangon nan. Ke muke ke ki kawo mun ta gaban. Ran ladi. Baba. Ke anya ko ba cuta na yi ba. Me kuke yi? Me kuke yi kashe ni za ku yi?

ne ba gonar aljanu muka ji ba kai baba eh ban ka me yasa tsakani ga Allah ya ki bar yake zuwa wai zo mu shi me ba kai ma baba dan dai ba ka gani kawai sai ka ce mun za mu je bara in dinga sa kananan kaya an ba da sadaka ne ta Allah an ganki da kayan kaya an ba da sadaka to a ba da gaba da sadakan bane ba kai kai sai ka ce mun wai sai kananan kaya zan sa mu je bara to yanzu dai yanzu za a yi ne ki taimaka ki kai ni gida Baba. Eh. gaji ne? Wallahi na gaji. Zo mu je mu kai gida wallahi wannan mutumin ba shi da mutunci. Da iska Wallahi ba shi da mutunci. Wayo kai ya da san da yayi nauyi ne. A jani ne. Ke lalani an yawa makabarta shi ta mu ba. Eh? Mu je gida kai ni Allah. Ki kai gida.

ba ina ji ya ce zai bada sadaka na ce ma ba abin da ya bada ba mu je to me yasa ya ce zai bada sadaka bai ce ba gaishe mu kawai ya wuce ke don ubanki bai yarda da ke ba zo in caje ka caje ni kuma zo zo mu ke ni wallahi mu ci ba abin da ya bada ke to gine na jana da karfi mana ni ake koyar yanin ba cutar yake ba to gine na jana da karfi ah. da fi sabilillahi sadaka fi sabilillahi Eh, a bata za a maka ɗin ba eh. ke dan ladi ina ke kawo ni mu ciki ne ke dan ladi <laughs> dan ladi mu je baba to ta rike maka sannan ayi a'a to ni ya rike jin maganar gardawa ne mu ma kama almajirai ne muna gefe ko muna bara ke ta dan almajirai ne fa bara suke mu je ba mu da baka ku ba gurgu gurgu ba kafa ɗaya ba iska kin san kura wannan wannan da Allah ya mai da shi wai gudan bora uba baba mu je mana mu je mu je mu je mu je dan <laughs> ladi na'am ah, ke na'am ya na magana ki a baya ta nan ta gaba nake to mu je kuma za ka mun dan ladi mu je mana baba wai ba ba ba Ta Allah da ji magana ki a baya. A'a ba a baya nake baba gani. Gani na a gaban ka. Gaba ki raina mun wayo don ubanki. Ke. Ta Allah Ke ba hannunki. Ba hannunki.

kai na kike yau da Allah ki tafi da ni da ni da Allah ki da ni ayo mu je mu da Allah ki bar nan da ni baba ka yi eh? ke ina ina je wallahi ne wai suke so su mun biyo da mu wajen da ba kowa to mu dai mai da ni gida duk sun furgita ni wallahi ke zan iya fitsari a nan da Allah daidai ina to nan to jiya bayar jiya bayar ina kallon bayare ko? Eh. Ai mutanen nan Allah ne ya kautar da mu a wajen su. In ba ka ba sai su mugun abu. kai ma baba na ce ka na zuwa da ni bara na girma na girma amma ka ki ka na zuwa da ni bara to ke dan ki baki san girman na ke sa ake ba mu wani ake ba mu sadaka ba ba ke kallo na ko ba na kallo. a girman na ki ne yasa ake ba mu bara ake ba mu sadaka kira ina to mu yanzu kira za mu koko nawa muka samu

fitsari to ki ce fitsarin maza gasa ne amma yanzu ya zama da mata kenan to shi kenan je ki amma ni ba sai na juya baya ba ko ga shi eh? bari in je in dawo eh sai ka juya baya sai na juya a ga madin din bana ganin komai ka Allah yake albarka ai daga yarinya ranar bikin ki za a shashe wallahi ke ah ke sallari cikin masara cikin masara shiga ke orang tsoron igiyar ƙasa ke kai yari ne ka si amana na fa dan lari kina ina ke ah ko dai an yi kidnapping din yarinya ne lari dan lari Dang Allah dan Allah ki zo ki mai da ni gida wai ka gina ne kai na hannun dama ko hagu ko. <laughs> ki yi mutsarin jego ki da hada da hada sun kika ko gabasin eh tsarkin dutse ke nan sai ja'ira ba da zan yi mun <laughs> to ba bi Allah sadaka bi sabilillah kai na ji kaman mu yau nan ke mun mai tsamana ke dan waye ne mun mai tsamana kai ban baka ba uwarka waya karɓo yanka ni ina nake gani da zaka ce mun tsanci waya na ba ta sadaka cikin masara Kirina. In ya ta kurkuri na bata kawai. Cewa ta waya. Ke. Don uwarki me kika yi a cikin masarar? Ke mun wayata. Ba Ke. In za ki bar koko. Kai. Sai na karasa waje. Ba a kan zan ba. Me ya karasa? Me? Me ya karasa da uwarka? Ta kurkuri mana. Waya kai. Da ke sake ina yake? Mandanin masara ne. Yana ina? Mandanin masara ne. <laughs>